maharan boko haram sun kona wani ƙauye wanda ake kira guraya a karamar hukumar makari a jihar arewa mai nisa kusa da kan iyakan ƙasar tarayyar najeriya da ƙasar jamhuriyar kamaru wanda ya sanadiyar mutuwan al'umma da dama da ma asaran dukiyoyi amma dakarun ƙasar jamhuriyar kamaru sun yi musayan wuta a tsakanin su da maharan na boko haram wani wanda ya nemi in sunan sunansa domin matsalar tsaro ya yi mini ƙarin haske kamar haka gaskiya ba kyau ne. muna tsammanin ko wato wayannan yan ta'addan boko haram wato an shawo kansu an gama da su amma mun tabbatar da cewa a'a lalle wayannan mutane suna shiri su dan mara sosai wato misalin karfe ɗayan dare wato wannan abin ya faru suka shigo wato wannan ƙauye eh, na guraya can makari suka ainihin kashe mutane suka kunna wuta suka kona gari gabaki daya to sojojin kamaru sun dan latti kadan kafin eh, wato waɗannan mutane su abin nan sun zo sun tarar da waɗannan mutane kuma suka kai hari har dai aka shawo kan waɗannan mutane amma gaskiya mana abin da ya kamata wato wannan yaki yaki hare hare ya jima ya kusan hawa hudu ana kai har karfe hudun dare wato shirin kamaru suka shawo kan waɗannan mutane eh to malawal idan ka bincika za ka gane cewa eh wato yan boko haram suna nema su nuna duniya gabaki ɗaya cewa suna nan dam a tsaye ba abin da ya same su suna ci gaba da ainihin wato ta'addanci su yi eh, to gaskiya ne gaba da wannan wato taro da za a yi a kasar Najeriya da yake shugaban kasar wato kasar Faransa Ufansa Ulan ma eh, nan da lokaci kadan zai halarci wannan taron shi yasa wato Boko Haram take nuna rawar ganin ta da cewa ita ma tana nan dam ba gama da ita ba wannan gumurzu dai an yi shi ne har tsawon awa hudu jami'an tsaron bayan sun kori maharan Boko Haram daga bisani ne sai suka dawo suka tafi da gawakin waɗanda suka rasu wannan hari dai da maharan boko haram suka kawo ƙasar jamhuriyar kamaru ya zo daidai ne da ƙasashen da suke fama da harare na ƙungiyar boko haram suke gudanar da taron su yau nan a fadan ƙasar tarayyar najeriya abuja wanda manyan ƙasashen duniya za su ziyarta cikin su har da shugaban ƙasar faransa françois hollande muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru